الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa komai da ya sake haɗa mu irin wannan rana ta litinin yau da ya goma sha ɗaya ga watan takwas hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1435 wanda kuma ya dace da tara ga watan shida miladiya 2014 ina zaton wannan shine darasi na goma a cikin wannan littafi namu mai tarin albarka nabiyyur rahma siratun wadurusun wa'ibar mun soma wannan wato ainihin babi ko fasali na khalwatuhu bi zari hira'in wa bada wahyi bangare da yake mana bayani a kan kebantuwa ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a kogon hira da kuma soma wahayi to har mun yi bayani inda mala'ika jibril alaihi wa ala nabi da salatu wasalam ya zo ya soma ainihin wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a inda ya zo masa da sura ta ikra to mun yi bayani mala'ika ya kama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya matsa shi har su uku yana cewa da shi karatu yana cewa shi bai iya karatu ba to ƙarshe a karo na uku qala qra bismi rabbika lazi khalaq sai ya ce da shi yi karatu da sunan ubangijinka wanda yayi yi halitta ga anan ya ce da shi ikra yi karatu kamar yadda muka fada cewa karatu shine kashin bayan komai a rayuwa karatu kala biyu ne akwai karatu na addini akwai karatu na sana'a kowanne ba kashin yarwa ba ne kowanne akwai ranarsa kowanne ainihin akwai amfaninsa kun sha ji cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya zamo cewa mutane daban-daban yahudawa da nasarawa yakan bukaci aika masu wasiƙu na kira zuwa ga addini ko kuma su su aiko da wasiƙu to ba makawa kenan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya samu sakartare wanda zai zama yana iya wa'annan yarurruka kun ga anan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Zaidu dan Harisa a afuwan wato wannan eh, wanda ya jagoranci rubuta alkur'ani mai sunansa da bin sabit radiyallahu ta'ala an aka tura shi ya je ya koyo yaren mutanen greek kusan a ɗan ƙanƙanin lokaci wasu ma suna ƙididdige abinda 'yan satuttuka wasu kuma suna cewa ainihin 'yan watanni domin akwai matsal ko asar da yake cewa man alima lugata qaumin amina min makrihim duk mutumin da ya san yaren mutane ya san lugar su to zai amintu daga makircin su muddin ya zamo za ka zauna a cikin mutanen da baka san yaren su ba za ka sha wahala kwarai da gaske to saboda haka wannan yana nuna mana ashe kowanne ilimi akwai amfanin sa kuma muna da bukata zuwa gare shi in kai baka amfana da shi ba wani ka zai iya amfana da shi to shi yasa sai aka ce iqra yi karatu kuma karatun bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijinka wanda yayi halitta kenan musta'inan bismi rabbik kana mai neman taimako da sunan ubangijinka ma'ana kana mai neman taimakon Allah ashe karatun ba zai iya yiwuwa ba sai Allah ya buɗa wa mutum sai ya agaza masa sai ya taimaka masa kuma wannan cewa bismi rabbikal ladhi khalaq kakka taƙaita abun a cewa sai karatun addini duk karatu da ya shafi inda ilimi ne to ka nemi taimakon Allah kuma ka tsarkake niyyarka a wannan bangaren yanzu ku dauki wani misali duk da mu ce garin nan za mu zo mai ta karatun addini shi kadai mu ba wanda zai je ya karanto ilimin likitanci don Allah idan rashin lafiya ya samu na ido ko na kunne ko na kwakwalwa ya za mu yi ba na jin cewa duk karatun malami ko ya haddace motasar zai iya ɗauko sabuwar reza ya farka cikin kai maka tiyata sai ya kashe ka ma'ana sai mutumin da ya karanto wannan ilimin to ashe kenan akwai wani gurbi ko wani kafa wanda sai gwani a kafar zai iya magance wa musulmi bukatunsa a wannan shi ya sanya ake son musulmi kowane bangare ya zama suna da wakili kwararre amintacce sai su zauna a cikin yancinsu amma idan ya zamo cewa magautan musulunci magauta addininmu da annabinmu da rayuwarmu kuma duk in bukata ta taso sai mun gama da su ma'ana sai mun je zuwa gare su to wannan yana nuna mu yana nuna har yanzu muna cikin kangin bauta ta tare da su to saboda ka karatu ya ga ya zama wajibi muddin da muna so ainihin mu samu yanci yace khalaqal insana min alaq Allah subhanahu wata'ala shine ya halitti dan adam daga ainihin gudan jini ma'ana dan adam duk alfaharinsa duk kasaitarsa to ya sani cewa gudan jini jini wanda in ya taɓa tufarka sai ka wanke sai ka tsaftace wato ainihin shine asalin dan adam wanda yake kusan mataki na biyu bayan kasancewar sama ne sai ce iqra wa rabbukal akram yace yi karatu ubangijinka shi ne mafi karimci ma'ana kenan Allah da ya samar da ilimi ga ɗan adam a she karrama sai karamce masa in ba dan ilimin ba ka da mace tsakaninka da jaki ko tsakaninka da akuya ilimin nan shi ne bambanta dan adam da dukkan sauran dabbobi gaba daya kun shafi yadda malamai suke karanta mana kissa ta tsakanin annabi adam alaihi salam shi da mala'iku da abin da Allah fifita shi ainihin akan mala'iku to kenan ashe ilimi shine ke ba dan adam cikakkiyar daraja musamman ainihin a cikin jinsinsa kuma ya bambanta shi da waɗanda ba wannan jinsin ba yake cewa allazi allama bil qalam Allah shine wanda ya sanar ta hanyar alƙalami wannan yana nuna mana muhimmancin rubutu don an ce ma ku ci baƙarra wa ma hufiza farra duk abin da aka ce za a haddace kawai a cikin kwakwalwa to wata sai an neme shi a nufin an rasa amma abin da aka rubuta shi za a same shi a nufin daren dagam Allah sai ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu domin hausa sun ce gani ya kori ni ko ba komai duk ilimin nan da muke cin gajiyarsa ba mai shakku a cewa albarkatin alƙalami ne inda babu alƙalamin da aka rubuta shi ba za mu iya zuwa mu same shi ainihin mutum moriyarsa ba wannan kuma yana nuna cewa wanda zai yi karatu yana rubuta shi yana karantawa ya fi haddace shi ya fi kiyaye shi ya fi fahimta sama da mutumin da zai ɗauka ya karanta kawai duk ilimin da za ka rubuta da hannunka kuma ainihin idan kai kalla bakin kai karanta to wannan ilimin ya fi zama sama da ilimin da kawai za ka ɗauka a littafi kana karantawa wancan wanda kake karantawa ya fi saurin tafiya ka neme shi ka rasa amma duk wanda za ka rubuta shi da hannunka idan ka yana kallo ka tana hasashensa sannan kuma ainihin bakin ka ya karanta to lalle babu shakka wannan shine ainihin tabbataccen ilimi kenan wannan yana nuna mana mu wannan jama'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a ta ikra bai kamata a same ka baka iya rubutu ba ya kamata a same ka ka iya karatu ka iya rubutu yake cewa allama al-insana ma lam ya'lam Allah shi ne ya sanar da dan adam abin da bai zama ya sani ba wannan ayoyi wallahi suna kunshi da abubuwa masu yawa amma ba tafsiri muke ba karatun sira muke shi yasa dai kawai za mu dan ma'anonin su gwargwadon iko amma na tabbatar in tafsirin su zamu yi wallahi awa ɗaya ba za ta iya san mu ba muddin dai za mu ɗauko maganganun malamai da suka yi nufin akan wannan saboda darajar ilimi da matsayinsa da matsayin shi mai ilimin da kuma ci bayan wanda aka tsere masa ainihin da ilimin yace faraja biha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya koma da ita wato eh, biha wannan biha din yana komawa zuwa game wasu suka ce bil ayat manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya koma da wayannan ayoyi zuwa gidansa zuwa ga matarsa na Khadija wasu suka ce biha shine bil qissa ma'ana tun daga abin da ya faru na zuwan mala'ikan har zuwa ayoyin to sai manzo Allah sallam ainihin ya juya da su ya rujufu fuadu zuciyarsa tana raurawa kamar yadda ya zo ainihin a wata riwaya jijiyarsa ta gefen wuyarsa suna ta harbawa wadda take ainihin tsakanin kunnarsa da kafadarsa fadakala ala khadija sai ya shiga a wajen da na khadija binti khuwailid yar khuwailid radiyallahu anha Allah ya dada ita faƙala sai ce zammiluni zammiluni kulullube ni kulullube ni fa zammaluhu sai suka lullube shi hatta zahaba anhu rau'u har tsoro ya tafi ainihin tattare da shi to nan da yace zammiluni zammiluni bai ce zammilini zammilini ba kaman yayi amfani da suna na jam'i wasu suke cewa saboda girmama ainihin iyalan nasa ne kamar yadda mutum zai ce ai iyalai na sun tafi unguwa kila ita kadai ce iyalai na sun dawo iyalai na sun haihu nan Musa alaihi salam yake cewa Allah ce fa qala li ahlihim su sai ce ma iyalansa ainihin ku zauna saboda haka wanda yake ainihin kusan shi kadai ne ya zo, un ku zauna inni ra'aytu naran la'ali atikum minha ya ambatan su ainihin da matsayi na jam'i almuhim dai anan sai amfani da jam'i ce zammiluni zammiluni fa zammaluhu sai ainifin suka lullube shi hatta zahaba anhu raw har tsoro ya tafi ainihin ya bar shi wannan yana nuna cewa idan mutum ya tsorata to idan aka lullube shi wal Allah ya samu dan bacci to wannan tsoron ainihin yana raguwa kuma a nan mazan Allah sallam kunsa shi ne likitan duniya kuma likitan lahira za ka ga faɗi tashinsa ko yadda rayuwa ne ta duniya da kuma ta addini wannan abun wanda mazan sallam ya yi tun daga farkon wahayi ko yau ka gwada shi to insha Allah za ka gaina da amfani ko yaro ne ji tsoro to idan aka lullube shi ya zama duhu yake gani idan sa baya gani abubuwa to ainihin za ka ga cewa ya samu natsuwa za ga cewa ainihin ya samu kwanciyar hankali musamman ya yi dan bacci sai ga ya tashi ainihin yanayinsa ya riga ya canza shi ya sanya kake ganin wanda suka san yanayin gudanar da yaro wato Allah shi ne alhakim za ka ga yaro karami lokacin da yake sabuwar haihuwa malamai suka ce yana da kuka kala uku akwai kuka da yake yi idan ba shi da lafiya akwai kuka da yake idan ya ji tsoro akwai kuka da yake kuma idan an yi masa laifi to idan wanda suka kware da gudanar da yaro suna gane kukan nasa idan yaro tsoro ya ji to za ka ga cewa ainihin ya buɗe idansa baya kyamtawa yana ta kuka to in ga yaro yana wannan kakkara ba ɗaya biyu tsoro ya je to amma idan ka ga yana ta kuka ya rintse idan sai ya ki buɗewa, to ka tabbatar ba shi da lafiya ko cikin sai ke ciwo ko kansa ko wani abu amma da zarar ka ga yaro yana kuka ya kyafta ido ya rufe ya kyafta rufe laifi ya kai masa wani ne masa abin da ba daidai ba wannan alama ta ta cewa lalle an kike ta alfarmarsa to shi ya sanya wanda suka san wannan idan sun ga yaro ya bude ido yana ta kuka to sai a lullube shi idan aka lullube shi shi ne ga dan duhu duhu ashe sai ka ji yayi shiru kuma shi ne sai tsoron ya tafi to dai ainihin akwai wato nau'i na likitanci a cikin ainihin wannan kalmar فقال فقال sai ya faɗa ma sayyidatuna khadija wa akhbaraha al-khabar ya ba ta labarin abin da ya faru yace laqad khashitu ala nafsi lallai na ji wa kaina tsoro al-imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala da ya sharhin wani hadisi ya ambaci maganganu ko ma'anoni sun kai wajen goma me ya ji wa kansa tsoro wasu suka ce kaza wasu suka ce kaza amma dai sai ya rinjayar da cewa ɗayan uku ko dai to ala nafsil mauta wannan tashin hankali da na gani abin tsoro ina ji wa kaina tsoron mutuwa ko kuwa ina ji wa kaina tsoron rashin lafiya ko kuma dawwamar rashin lafiya a nufin take tafiya ma'ana ina ji wa kaina tsoro kada wani rashin lafiya ya same ni sakamakon ainihin abin da na gani don manzon Allah bai taba ganin mala'ika ba sai a wannan lokaci mala'ika yana da ainihin ban tsoro kwarai kwarai da gaske in ma ba dan manzon Allah sallam an riga an tsabtace zuciyarsa an tanada ta yadda za ta iya fuskantar abinda da za a zo da shi na wahayi ba inda haka kawai adi gama garin mutane ne ga mala'ika ai ka ga zance shi dai ai wani ba wannan ba don Allah na ta yawma yarawna la mala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura duk wanda ya tozari da mala'ika to ran nan kam sai dai a da labarin sa ko dai ka ga wanda suke masu bishara Allah ya sa haka ko kuma ainihin akasin haka hatta sahabbai da suka ga mala'ika jibrilu ya zo kawo wahayi ba su ganshi da siga ta mala'ika ba sai dai siga ta dan adam kamar yadda kuka shaji ainihin ana karantarwa to amma sai ya zama manzo sallam ya ganshi a sigar ta mala'ikantaka to kaga wannan ba karamin abu bane faqalat khadija sai na khadija tace kalla ba haka lamari yake ba wallahi ma yukhzika Allahu abadan ta ce wallahi Allah ba zai kunyatar da kai ba har abada sai ta kawo dalilai da ta dogara gare su ta ce innaka latasilur rahim domin daga cikin kyawawan halayenka kana sada zumunci don Allah yanzu bayan Allah mu caji kanmu da kanmu yanzu wannan sifofin da za a faɗa nawa ne muke jin mun sifanta da su tsakani da Allah muna sare da zumuncin mu a matsayinka na mai dan abun hannu ko kaka kana zuwa ka ziyarci dan uwanka na ƙauye wanda samun sa bai ƙara sana'a ba kuma ka mutunta shi a matsayin san dan uwa ko kuma dole dai sai shi ne mai bukata zai ni kogari ya zo wajenka in ma ya zo kuma ba zai ga kyakkyawar fuska yadda ya kamata ba tace tabbas daga cikin kyawawan halayenka la rahim kana sadar da zumunci annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa mana lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta zumunci a ƙarƙashin al'arshi sai zumunci ya ce ya Allah wannan wurin nan ne ya kamata duk abin da za a nema a nema to sai Allah ya ce ma zumunci yanzu bai ishe ki ba na sadan ma wanda ya sadan maki ya sadan da ke kuma na yanke ma duk wanda ya yanke maki zumunta ta ce kware daga sai Allah na gamsu to shi sa malamai suka ce duk mutumin da yake yanke zumuncinsa kuma ya ga Allah yana buɗa masa to wannan ana masa shigo shigo ba zurfi ne saboda kun sha jin hadisi cewa man sarrahu an yunsa fi umrihi wa yubsata fi rizqihi falyasil rahima duk mutumin da yake so Allah ya yarwata masa a cikin arzikinsa kuma ya tsawaita masa rayuwarsa ya ci gaba da sadar da zumuncinsa to saboda haka sai take cewa daga cikin sifofinsa latasilur rahim kana sadar da zumunci wanda shi zumuncin nan dan uwa ko ba musulmi bane ba to lalle ne musulunci ya wadabta maka sadar da wannan zumuncin ka taimaka masa da abin da yake bukata harkar addini kai kai kayanka da wanda ya fahimce ka wannan bangaren shi kuma zai yi shirmen da ya saba amma dai wannan yan uwan taka wannan zumuncin yana nan annabi sai ka sadar da shi kuma abin da muka kasa ganewa wannan gabar wallahi yan uwa babu abin da yake jawo ɗan adam zuwa ga daidai irin kyautatawa kyautatawa ba ƙaramar abu bace ba ina da wanda suke bibiyan labaru a cikin sun sani akwai wata ba amerikiya wanda 'yan taliban suka taɓa kamawa 'yan jarida suka ganta da kamara suka je suka kulle ta ita da kanta take cewa ba wulaƙantar da ba ta yi ba ta tofa masu yawo ta yi ne suka kulle ta suka ci gaba da ba ta kyakkyawan abinci kyakkyawan wurin kwana suka ɗinka mata hijabi tsawon lokaci su zo su lallashe ta su faɗa mata magana mai kyau ƙarshe dai suka sako ta ina da duk wanda yake bin labaru ya san wannan da suka sako ta an ɗauka ma cewa sun kashe ta yan uwanta suka yi ta a kanta so suke su ji irin musguna wadda aka yi mata ta ce wallahi ba wanda ya taɓata mata ko so ɗaya kun san wani abin sha'awa yanzu tana nan tana wa'azi ta shiga addinin musulunci sakamakon ta ga ainihin kyautatawa to shi sanya da yawa za ka ga cewa kira zuwa ga addini wallahi ba na malami ba ne shi kadai na wani naka ne namu ne ga barke dai wani kawai kyawun mu'amala ka zai gani sai ce addinin nan naka ashe na kwarai ne to amma wani za ka ga cewa lokacin da ya fahimci sunnan lokacin zai zama karfan kafa lokacin zai zama ainihin ta da zaune tsaye lokacin zai zama ainihin takalmin karfe to lalle ya kamata ya zama addini yana ladabtar da mu yana bi da mu ta lalle lallai daga cikin kyawawan halayenka kana sadar da zumunci wata hamilul kal kuma ainihin kana ɗaukan nauyi wa huwa kallun ala maula wato ya zama nauyi Allah yana ba da labarin ɗaya daga cikin mutane guda biyu wanda ba da yadda zai yi ya zama kallun ala maula mai nauyi ainihin akan mai gidansa ko kuma shugabansa to take cewa tahmilul kalla kana ɗaukan nauyi ku duba yadda addinin musulunci ya haramta bara da roƙo amma sai aka togace mutum uku aka ce su wannan an ba su dama su je su yi roƙo ɗaya daga cikin wannan uku aka ce man ta hammala hamalatan mutumin da ya ɗauki wata gabara ƙila ka zo kaga wani ya ci kwalar wani saboda rashin haƙuri yana bin sa bashi an yi wa'adi wa'adin ya cika bashi da abun biya ya rike shi sai ba shan ruwa ba ƙetar hanya sai ya biya shi ka zo ka tambaya nawa ne aka ce dubu biyar ne kai baka da kokobo ka ce to shi kenan sake shi ni ainihin zan biya ka ka zo gobe ko dibi in baka to addinin musulunci ya halatta ma kai da ka ɗauki wannan gabaran in kana ganin cewa wa'adin ya kusa zuwa baka da kuɗin ka je ka yi roƙo ka biya ka je ainihin ka yi maula ka biya saboda wannan ba karamin ainihin abin kirki ba kai to wannan abun gaskiya ya yi mana wahala illa man rahimallah Allah wa tuksibul ma'dum wannan ya zo da riwayoyi kamar biyu ko dai wa tuktibul ma'dum shi al-ma'dum <coughs> asalinsa shine abin da babu al-mu'dim shine marashi to suka ce al-ma'dum anan bi ma'ana al-mu'dim ma'ana kana samar da abu ga wanda bashi da shi wanda bashi da lafiya an rubuto masa katin asibiti to kana ɗauka kuɗin ajihunka misali in a yanzu ne ka siya masa kar kenan ka saba masa lafiya kuɗin haya ya yanke masa za a wulakanta shi ka ɗauka ainihin ka biya masa an koro ɗansa daga makaranta kai kana da hali ɗan uwanka ne ko makocinka ka ɗauka ainihin ka bashi wata matsala ta taso ta rayuwa wanda yake ta dole dole in ba haka ba zai shiga cikin wata matsala ainihin sai ka saba masa abun, kenan ta zamo wa tuktibul ma'dum ko kuma wa taktibul kana nemo abubuwan da babu na bukata inda har ka san mutanenka suna da bukatar wani abu da babu shi to sai ka je ka samu wannan abu domin ka kyautata musu kun ga anan masu sana'o'i masu ikhlasi sun shigo a sai ka zo ka samar da wata sana'ar da ka san mutanen ka suna da bukata duk da cewa kuɗi za su baka in na siya ne su siya in na aikin ne kai musu to amma wannan farin cikin da ka saka a cikin zuciyarsu za ka samu lada a wajen Allah subhanahu wata'ala dan yanzu da za a zo a ce duk mutum din yankin nan ba mu da makere to idan muka tashi bukatan wuka ko lauje ko washin wuka ina za mu samu Ka karshe sai an je wajen wanda ba musulmi ba an yi yan murya duk da cewa da kuɗin ba kyauta za a yi mana ba to sai wani yace ni ko zan samar da harkan kira a unguwan nan saboda musulmi in sun tashi bukata su same ni na yi masu wallahi kyakkyawan niyyar ka Allah subhanahu wataala zai baka lada kace bari in zama tela kan wani wandonsa ya yage ko ainihin rigarsa ta yage ko ya bukaci ɗinkin kaya a ce ba musulmi tela bari in samar da wannan aikin ko abin da ya shafi kanikanci da zan bakanikin babur bakanikin mota bakanikin kaza ma'ana dai sana'a da za ka samar wadda babu shi kansa ne daga karkashin wannan wa taksibul ma'adum kana samar da abubuwa wanda babu su wanda ake da bukatar su sannan ya ce wata ƙarri zaif wata ƙuri zaif kuma kana faranta wa bako ka yi masa garan baki idan bako ya zo maka kana yi masa garar bako domin daga cikin ladabin da addinin musulunci ya dora musulmi a kai idan bako ya zo to a ciyar da shi tsawon kwana uku wannan haƙƙi ne in ya wuce kwana uku to shi kenan a nuna masa hanyar tasha ko nuna hanyar kasuwa in kuma an ci gaba da yi masa wannan musahabi ne ba wai wajibi ba amma dai wancan nauyin an riga an sauke shi yasa wasu malam fi ma suke cewa idan bako ya zo ya sauka aka ki shi abinci ya zajin yunwa to idan ya ga wata akuya ko yanke ko dan akuya ko zakara ya gashe kayan sa yace halan malak ba wanda ya sai karin sa idan kada ke shi ainihin sai ya rama ya halata ya rama in ma fi karfi su kwalarka a jegun alkali kuma a zayyana yadda yi ko kaga yaro an aiko shi da abinci sai ka kwace ka zauna ka ci ka koshi saboda ainihin ba su baka haƙƙin da musulunci ce a baka ba akwai irin waɗannan miyagun mutanen wallahi za ka ga wani abin sha'awa yanzu dai ga karatu ana yi gwargwada iko amma kuma irin wancan halayyar ita kuma ta yi nisa yadda za ga ba ko ko da yake mun sani zarfi zaman da zarfi makana abubuwa mun san sun canza to amma kuma gaskiya wato ba mu daga kafa ba kuma sosai an danne abubuwa mun sani rayuwar irin ta da ko ya zo hakan nan ka ba shi wurin kwana ba ka shi da sauransu ba zai yi wahala halin yanzu to amma kuma sai muka janye taimakon kuma ta kowane hali sai kaga da mai karyar da mai gaske duk baki ɗaya ainihin ba a yi wa kowa to lallai mu taimako yana nan kuma ko da za ka yi shi da kyakkyawan niyya a inda bai dace ba Allah zai baka lada fushan din ingantaccen hadisi wani ya lailayi kuɗinsa ya nufin zai ba da ainihin zakka ya je cikin duhu shikenan sai bai wa ainihin barawo yana gari abin kirki wannan barawo ya zo yana ta abin da kai sai wani gada ya zo da dare bai san ni ne. ya bani kaji kaji kaji wannan mutum labari je kunnan sa yayi nadama ya ji ba dadi kenan sai ce to yanzu abin da ya kamata bari ma ya zo ya baiwa mace ya je cikin dare ya miƙa mota a shekaru wace ita ma ta zo tana ta murna wani ya zo a cikin duhu ainihin ya bata labari ya zo masa ransa ya ɓace ya zo ya ɗauka ya ba wani ɗaya daga cikin ko ɗan giya ko abin da ya kama da haka mutane uku da suke ɓatattu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi ba da labari sai Allah wannan ba lokacin manzo Allah kai kafin zuwan manzo Allah kai wannan to saboda haka sai aka ce masa ga abin da ya faru dama da ya ji labari wane ba sai sai alhamdulillah ala kaza ma'ana na gode ma Allah da wane karba duk da ba shi ne niyya ba sai sake bayarwa Allah ya gode mu wannan aiki nasu cewa abin da ya karbi ɗari bisa ɗari. saboda haka duk da akwai ta yanzu da wanda zai samu manja ya sawa bandeji ya daura wa kafarsa da wanda zai zo ainihin da katin asibiti na ƙarya da wanda zai zo kaza wannan duk ba hujja bace a sai an daina yin taimakon kai ne bincika gwargwadon iko shi kenan ka dogara ga Allah ka yi in ma an kuskure Allah zai baka cikakken ladanka shi kuma ya je can ya ji da kansa amin yace wato inu ala nawaib alhaq kuma kana taimakawa a bisa matsaloli na gaskiya ma'ana in dai matsala ta gaskiya ce to za ka yi uwa ka yi makarbiya sai ka warware ta matsala ta ƙarya wanda ba ruwanka da ita malamai suka ce idan mun dubi wannan maganganu na na khadija allah ya ƙara mata yadda ta dunkule abubuwa domin duk kyautatawa ibn ibin ya sai in mun dubi wannan maganganu za mu ga ya dunkule duk bangaren taimakawa ko kuma kyautatawa kyautatawa ɗayan biyu ko dai ta zamo a wajen ɗan uwa na jini ko ta zamo a wajen bare kun ga ta ce innaka filin rahim kun ga nan menene taimakawa na kusa sanan wata ƙuri taimaka mana nesa sannan taimaka wannan za ta iya kasancewa ko dai da ajihu ko da dukiya akwai wanda ba shi da dukiya amma zai iya ta afuwan da wato ko da karfin jiki ko da dukiya wani Allah bai hore masa dukiya ba amma zai iya taimakawa da karfin jikinsa to saboda haka ashe kowanne dai babu ne na taimako to nan kun ga da take ta wato inu ala ibil haq wannan zai iya zamowa taimako ko da na karfin jiki saboda mun kanta cikin na hadis cewa yana daga cikin sadaka wato inur rajulu ala dabbatihi tahmiluhu alaiha aw tahmilu alaiha mata daga cikin sadaka da zaka yi ka taimaka mutum a cikin sha'anin dabbarsa ga bahunsa yana so daura akan jakinsa ba zai iya ba kama masa in ma babu dabbobi to mota ma yanzu ainihin da babur dabbobi ne yana so ya tura babur ɗinsa ba zai iya ba dafa masa a tura motar sace ya kama ainihin a tura masa ainihin tura masa karka sai wannan aikin yara ne ko na talakawa kasan yanzu bahaushe wai yana ma da wani karin magana duk abin da zai yi ba bashi koko ba sai ta 'yawa na ya tura mota ma'ana aikin banza to wallahi ba aikin banza ba ne aiki ne na masu mutunci taimako wani bawan Allah yana bani labari shekaru wajen ashirin da suka wuce akwai dan kwanciyar hankali motar su ta lalace nan hanyar katsina cikin dare sai ga wani mutum shi kadai a motarsa yana ganin su suna tsaye da shi sai ya tsaya me faru suka ce wallahi motar mace ta mutu kaji kaji sai ya buɗe boot ɗin mota sai ɗauko irin katuwar igiyar nan mai ƙarshe, sai ya ƙulla a jikin motarsa suka ce wallahi sai da ya gurfana ya ƙulla suna ta da Allah ya ba su so ƙulla ce a'a ya ƙulla a jikin mota sai ya ƙulla a jikin tasa suka ce wallahi mutumin nan yana fitowa dama ƙarshen turaren jikinsa ya sa sun sha jinin jikinsu wannan ba ƙarfin mutum ba ne ya dawo su har inda suke bukata ya zo ya aje su sai ya dauko dan commitment card nasa yace to saboda kila ko eh, haduwa bari in baku suka ce wallahi dai ba su wannan katin suka ji kamar su da kasa saboda matsayin mutumin a Najeriya ba karamin mutum bane amma irin aikin da ya masu suka dinga mamaki to wani lokaci in ka samu wato ainihin kokakken talaka ya ji kowa irin wannan girman kan wallahi sai ka wani ta ga ya taso wallahi malam shi yafi kowa talauci a unguwa amma an zo za a tura mota kai Allah ne yaran sani ne yanzu zan tura masa mota me yasa manzo Allah sallam daga cikin mutane wanda yake cewa Allah zai musu azaba ba zai kalle su a tashar kiyama ba sai ce wa ailun mustakbir da talaka mai girman kai ai ana yin girman kai kila saboda duniya mutum na da mulki mutum yana ganin ainihin karansa ya kai tsaiko ta fuskar kuɗi to kai ba wan ba ɗane mai na girman kai ka. abincin da za ka siya wa ainihin baka tabbatinsa amma kuma girman kanka ya fi na gulandu to saboda haka dai za mu gani cewa taimaka wannan ko dai ta zamo da ajihu ko da ƙarfin jiki sannan taimaka wannan ta zamo ko kyautata wannan ga mai shi da mara shi shi kansa mai shi akwai taimakawa da za ka yi masa me yasa addinin musulunci daga cikin mutane sai a ba zakka yake cewa wabin sabil da dan tafarki kila mutum zai iya kasancewa muloniya ne a garinsa amma kuma sai ya zo tafiya a samu wata matsala motar sa ta lalace kila yan fashe sun tare shi sun yi masa fashe ko an sace masa kuɗi shi karshe gidajen sama da mutane suke ciki ba ƙananan gidaje bane ba mutane nawa yake ɗaukar nauyi amma kuma yanzu gashi shi ya zo dole na bukata dauki nauyinsa kun san mu daga cikin jahilci mu a yanzu idan wani ya zo ce da Allah taimaka masa sai ka ce wannan babbar rigar ta sai yanzu ni riga nawa za ta yi mu har ya zo ce wani taimaka masa ai baka san halin da yake cikin bawon Allah musulunci ya san cewa mai halin zai iya shiga halin kakanikai, to shi ya sanya in dai ɗan tafarki ne kar ka yi la'akari da abun hawansa kar ka yi la'akari da tufafinsa ko wani yanayi nasa na jin daɗi in dai ya zo ya nuna yana buƙatar yi masa domin yan uwa wato ita taimakawa da kuke gani tana da tasiri a rayuwa ɗan adam na ta faɗa a wani wata munasaba wani daga cikin manyan manyan malaman sunan garin nan ba sai na ambaci sunansa ba yake ce wanda ne akwai shekarar da ya shi umara ya ga wani alhaji afwan shi alhajin ne ya je aikin haji shi dama a lokacin yana madina yana karatu ya ga alhajin nan ya kasa zama a cikin masallacin madina saboda sanyi bai saba ainihin zama cikin AC ba kasan yanzu akwai masu kudi irin na da yana da kudin amma duk irin harkoki dinna na more rayuwa shi bai san su ba ga alama babu AC a gidansa kuma mai kudi ne mai katan kanti a nan kantin kwari yace mun sai ya ja shi gidansa yaje yana da wata hita ya saka shi ainihin a ban daki ya samu ruwan dumi yayi wanka Yasa sa aka yi masa tuwo miya kuka ya ya koshi ya ce wallahi tun da ya baro gida bai taba samun kwanciyar hankali irin yau ba ya ci irin abincin da yake so ya samu kuma irin ruwan da yake so ya wanka lokacin da ya masa wannan abin don Allah ya masa bai tunanin za su haɗu a wani wuri ya ce min wallahi wata ran ya shigo kantin kwari yana yawo wata bukata ta kai shi har ya wuce kantin mutumin nan sai kira shi ce malam da Allah bismillah ya zo ya kalle shi sai ce ba gane ne bai ce wallahi ban gane ka ba yace ba kai bane da na je aikin haji a madina kai mun kaza kai mun kaza shekara kaza yace wallahi gaskiya ni ne yace mun wallahi leda ba baka ya take ta da kudi sai da ta cika yace ungo ya ce ba zan karɓa ce wallahi sai ka karba. ya ce ai wannan kuɗin duk yadda kake ganin girman su ba su kai abin da kai mun ni a wannan lokacin ba kuma ba kai mun dan in ka ba ni ma yanzu wannan kyautatawa ce wallahi shi da kansa yake faɗa min wannan baka da baka to ka duba irin wannan al'amari wannan a duniyan san kenan kuma ladan suna nan a wajen Allah saboda bai yi dama don a saka masa ba wannan wata riba kafa ce to shi ya sanya ake cewa aikata alkhairi a wajen kowa sakayyarka tana wajen Allah amin amin to lokacin da ta zana wannan abubuwa ya zana wannan abubuwa fanfalakat bihi khadijatu na na khadija sai ta tafi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hatta atat bihi waraqat bin nawfal hatta je da shi wajen waraka ɗan nawfal ibn asad ibn abd uzza ibn ammi khadija wanda ainihin dan ammin na na khadija ne sai ta tafi da shi wa kana imra'an tanassara fil jahiliya ya kasance shi mutum ne wanda ya shiga addinin kiristanci a lokacin jahiliya ina jin zamu karanta nan gaba ban sani ko malam ya kawo shi waraka lokacin da ake ta shirmen bautar gumaka kawai shi sai ya ga cewa bautar gunki ba ta kwanta masa a rai ba suka yi shawara da wani zaid ibn amr ibn nufayt yace zaidu ni fa ina ganin abin nan da mutanen mu suke na bautar gumaka ni ina ga wannan ba hanyar tsira ba sai ce wala shi ma bai gamsu ba yace to kawai ya kamata mu tafi neman addini to shine sai suka shirya suka tafi sham saboda sun ji labari sham shine ainihin wurin zaman annabawa to shi waraka sai ka tare sai ya samu ɗaya daga cikin fada-fada wanda suke kan addinin annabi isa alaihi salam wanda ba a canza ba saboda haka sai ya shiga cikin addinin nasaranci kun san da yawa wani za ga Allah ya masa gyaɗar dogo kawai abin da ba daidai ba sai daidai kwanta masa arai ba saboda haka sai ya ga sai ya nemo abin da yake daidai sai Allah ya masa gamda katar to shi warga ibn naufal sai ya zamo ainihin babban malami a cikin sha'anin addinin kiristanci na wancan lokacin wanda ba a lalata ba wa kana yaktubu alkitaba ibrani ya kasance yana yin rubutu da harshen ibrananci fa yaktubu min Injili bil ibraniyya a riwayar muslim bil arabiyya ya kasance yana wato ainihin rubuta linjila da yaren ibrananci to a nan in mun dauki wayan muslim irti ta fito da abubuwan karara domin a ainihin annabawa da Allah ya larabawa guda hudu ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan annabi Salih annabi Hud annabi Shu'aib wannan hudu su ne larabawa duk saura zaka samu ainihin yarurrukan su daban to kaga kenan annabi Musa alaihi salam ba balarabe ne ba kuma abin nan annabi isa alaihi salam kai linjila ba larabci aka rubuta ta ba to ko dai in mun dauki wannan riwaya fa yaktubu min al-injili bil arabiyya wato ma'ana yana rubuta bil ibraniyya kai wanda yake rubuta a gunmu wato yana iya kwafe linjila wadda aka rubuta da ibrananti da yaren larabci to amma yadda riwayar muslim take wa yaktubu min al-injil bil arabiyya yana ainihin translation ɗin linjila zuwa larabci ma'ana kwarewarsa a wajen sanin ibrananci ya kai zai iya canza abin da aka rubuta da ibrananci zuwa larabci ko larabci zuwa ibrananci kaga kenan ashe ba kalamin malami bane ba wato masha Allah an ya yana rubuta abin da Allah ya so ya rubuta wa kana shaykan kabiran qad kuma ya kasance dattijo ne mai yawan shekaru wanda har ma ya makance faqalat lahu khadija sai na na khadija tace ya ibn am ya kai ainihin dan amina domin kamar yadda malamai suka ce shi kansa a ibo kuma ta mun ce manzon sallam nasabarsa tana haɗuwa da ta khadija zuwa kusayyu to saboda haka shi ma suna haɗuwa da manzon Allah zuwa wajen kusayyo to sai take ta yabna am ya kai dan amme kuma su larabawa sukan yi amfani da wannan kalman dan girmamawa ko sai ya am ko yabna am ko da ba san ka ba to amma wannan sai malamai suka ce Allah ha, wannan a bisa tabbacin ne domin idan an bi lissafin salsalar dangi to ainihin ya zamo kamar dan ammi gare ta tace isma min ibn akhik saurari dan dan uwanka fa qala lahu waraqa sai ya yace da shi ya ibn akhi ma za tara ya kai dan dan uwana me kake gani فأخبره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خبر ما رأى sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ba shi labarin abin da ya gani faƙala lahu waraka sai waraka ibn naufal ya ce hazan na musul lazi nazzalallahu ala musa ya ce wannan shine abokin sirrin da Allah ya saukar ga annabi musa kalmata annamus ana yin amfani da ita a fage biyu ko dai annamus shine sahibu sir ko kuma annamus shine almala'ika ina fata mun gane wasu suka ce in aka ce annamus shine sahibu sirri fil khair aljasus sahibu sirri fil shar to amma ƙwararru a harshen larabci sun ce ana amfani da annamus a wajen dukkan biyu sahibu sir imma an yi kuna khairin aw sharran yace to wannan shine mala'ikan da Allah ya saukar ga annabi Musa yace ya laitani fiha jaza kai tona ina ma a cikin kwanakin da za ka yi na isar da sakon Allah a ce ina maji ƙarfi malamai suka ce ashe ya halatta ka yi burin abin da ba zai yiwu ba inda a cikin sha'anin alkhairi ne an taba jin tsoho wanda ya dawo yaro ai duk tatsuniya ce a ce wa mai mai da tsohuwa yarinya ai tsohuwa tsohuwa ce yarinya kuma yarinya ce ko mai mai da tsoho yaro ba mai iya mai da tsoho yaro tsoho tsoho ne yaro kuma yaro ne saboda haka tsoho ya tafi shi sa wani tsoho yake cewa ala laita shababa yaudu yawman fa ma bima fa'ala mashibu yace kai to ina ma dai wata ran kuruciya ta dawo in ba ta labarin taskun tsufa yadda yake kaga anan abu ne wanda ba zai yiwu ba to amma shi sai ke cewa laita ne fi jaza ina ma dai a ce lokacin da zaka isar da sakon Allah ina mazi karfi laitani kunu hayyan kai tona ina ma dai zan kasance rayayye izi yukhrijuka qaumuk yayin da mutanenka za su kore ka Allahu akbar faqala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da abun bambara kai yace awa mukhrijiyahum yanzu su mutane na kora ta za su yi duk yadda suke min yaban nan suna ce da ni al'amin kowa ya ga mutane mutumin kirki ne ashe yanzu mutane na korata za su yi kala ya ce haka abin yake lam ti rajulun qattu bi mithli ma bi mithli bihi illa udi yace wallahi babu wani wanda ya taba zowa da irin abin da ka zo da shi ga baki daya face ainihin lalle ne sai an yi gaba da shi duk kirkinka duk ka in ka zo ka ce a watsar da abubuwa na rashin daidai a zo a yi daidai to ka zamo sa'idinawa ba sunan da ba za a yi maka ba ku duba annabi hudu alaihi salam ƙalu ya hudu ma ji tana bi bayyana وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قالوا يا شعيب قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن أبدا ما يا صالح كي قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يا كي صالح دا كيف متمن كريكي ني أتكي مكافون كبار هنا أبوه kada kun tafi na marjuwan wallahi mutumin kirki ne kowa so yake hali irin naka kabla haza kafin ka soma wannan shigo ba a san hana an na abu da ma abu da aba una kenan so kake ka hana mu abinda wato ka hana mu bauta mu abinda ubanninmu suke bauta mawa yanzu wallahi akwai wanda sun kala kowa yadda mutumin kirki ne amma daga zaran ya ce sai an yi sunna sai an bar bid'a sai to shi ma fa yanzu sai dai a ce Allah kiyaye sun hure masa kunne suwa saboda haka wannan shi ne wallahi duk kirkin ka in ka zo kace sai an yi daidai to yanzu shi kenan an jama layi kuma wallahi abin da zai baka takaici a rayuwa irin yanzu za ka ga wani yaron dan iska mai dan ganye dan shalisho ya shiga cikin kwari da karnuka ya sha shalisho ya ki sallah ba wanda zai je gun babansa ya je sare shi sai 'ya'yan zamani ne amma da an gan shi ya fara zuwa yana sallah karfe ɗaya ko ya ɗage wanda ko ya bar gemu a ce to wallahi muna maka nasiha alhaji wannan dan naka idan aka yi mai sako-sako to musa abin da zai yi ba yanzu ai ka duba gemun sa ya fi naka wallahi haka ake irin wannan bai taba zuwa lokacin da ɗansa baya sallah ba ya ce masa yi mawa nasiha dinga sallah jami'i bai taba yin wannan ba to haka rayuwa ta riga ta gudana shi ya sanya duk abin da za ka yi don Allah ka yi dai don Allah kuma ka toshe kunnanka sai ce wa in yi duriku ne yau muk ya ce wallahi idan kwanakinka suka riske ne ma'ana idan a ce raina zai kai lokacin da za ka isar da sakon Allah kuma a yi maka abin da ba daidai ba an turka nasarar mu'azzaran ya ce wallahi zan taimake ka taimako mai ƙarfi sun malam yanshaf sai dai waraka bai dade ba shine lam yanshab waraqatu an tuwfi bai dade ba ainihin sayyarsu ta wannan shine ainihin bayani na abin da ya shafi fara wahayi ga manzo Allah sallam yanzu bari mu karanta darussan da ainihin zan fa'idanta a ciki malam yace dalla tasarrufu khadija radiyallahu anha tasarrufin da na na khadija tayi fa'ita tashin da tayi yana iza amma waƙa'a dangane da abin da ya faru lir rasuli sallallahu alaihi wasallam ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a garje filgari a cikin kogo to wannan faɗi tashi da ta yayi nuni ala rajahati aqaliha a bisa rinjayen hankalinta akwai abin da kuka shaji cewa wai lokacin da ya zo yace yana ganin wani abu sai ta cire dan kwalinta ta buɗe kanta ta ce abinda kake gani kana ci gaba da ganinsa sai ce baya ganinsa to sai ta mai da ɗankwalinta ta ce kana ganinsa sai ce eh yana ganinsa to gaskiya wannan bai inganta ba ashbaha ma ya yakunu bil asatir ya fi kusa da ainihin tatsuniyoyin duk malaman hadisi sun ce wannan kistar ba ta inganta ba wai anan ita ta hasashe cewa mala'ika ba zai so ya ga ainihin al'aura mace ba kanta al'aura ne to saboda haka shi yasa sai ta ɗebe dan kwalinta in yace ya ci gaba da ganin abin to aljali ne ta kadari amma idan yace bai gaishe ba to mala'ika ne ya fice to yanzu da ta kanta kuma ainihin yace ya ci gaba da ganin sa to wannan gaskiya bai inganta ba abin da dai ya faru kamar yadda makaranta a nan shine abin da yake ainihin tabbatacce to wannan yana nuna ainihin wato rinjayen hankalinta wa husni tasarrufiha da kuma kyakkyawan tasarrufinta shine fadi tashinta wa fadliha da kuma ainihin fallarta wa salamati da kuma ainihin ingancin fitrarta hadisi ya ce kowane dan adam ana haihuwarsa a bisa tsari na addini yanzu da ce gargajiya ce dan mai ganye za a kira a ce ainihin a zo a yi masa bori a zo a ɗauko turare na kitsan bakar akuya a zo a yi masa ko na bakar jaba to amma da yake Allah ya sanya tare da kyakkyawa fitsara mun faɗa a baya saboda ainihin saiti da Allah ya mata ana kiranta ainihin al-fahira tun a jahiliya ko al-tayyiba nagartacciya mace ta kwarai ta ina ganin ba za mu iya ci gaba ba wannan na biyun yana da tsawo kuma muna da tambayoyi sai dai mu dakata a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din wa sallallahu wa sallim wa barika ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah wannan mai tambaya ke cewa eh, assalamu alaikum ina tambaya akan fassarar Atanazo da kuma an da kuma musharaka Atanazo shine ainihin da'in da da kuma sabani an kuma jam'i ne da Atanazo din ma'ana shi wancan mufradi wannan jami'i sai kuma musharaka musharaka shine ayi tarayya a haɗu a cikin wani abu shine musharaka wannan yake cewa tambaya don Allah malin ina so a wannan gabar a ja hankalin iyaye sosai akan harkar neman ilimin 'ya'yansu domin saba'in a cikin ɗari kusan laifinsu ne domin ba sa bibiyar karatun ina ga inda ba a san muhimmancin karatu ba yanzu kowa ya riga san muhimmancin karatu kuma ko ba komai kamar yadda muka sha faɗa sama maɗanka ɗanka shi ne ka ɗora shi hanyar karatu idan ba ka ɗora shi hanyar karatu ba to dole zai zamo bawa na mutane dole zai zamo bawa ya zamo alifin yadda ake ta maula a harba ta san a harba ta san haka za a dinga yi masa da duk mutum bai san addini ba bai san rayuwa ba to zai zama ga baki ɗaya hankalinsa na wasu ne shi bai cin gashin kansa ta fuska hankalinsa kawai sai abin da aka yi masa dictation to amma duk lokacin da ya zama mutum yana da ilimin addini da na rayuwa to wallahi zai zauna lafiya gwargwadon iko kuma ba san da za a ba ilimi a duniya wato ainihin ya zama an masa gata kamar wannan a garin nan akwai 'ya'ya da aka mutu aka bar gadon gidaje wala akwai inda aka ce ya mallaki gida ya fi talatin shi kadai amma yanzu maganar da muke duk yan maula duk sun sai da gidajen saboda ba a yi musu tarbiyya ta karatu ba kawai tarbiyyar morewa ainihin aka yi musu 'ya'yan masu kuɗi su a yi musu gata ba a gina su ta fuskan karatun addini ko na rayuwa ba a lokacin da uba zai mutu bai bin matsansa ko kwandala ba amma ya dora shi akan harka ta karatu domin shi amfanin karatu ko na addini ko na sana'a idan yaro yana yin sai girma yana to zai ji ya kama zuciya sai yana sha'awar abu tun baya sha'awar abun tun ana tilasta masa to zai kai matsayin da kuma shi yake nema shi da kansa yi to babu gatan da ainihin za a yi bada da ya wuce wannan saboda haka kuma amana ce Allah subhanahu wataala ya bamu wanda yake dole ne mu kula da ita mai tambaya ta yake cewa malam yaya matsayin tukin motar mace a musulunci tukin motar mace daidai yake da fitar da mace za ta yi da kafa ta zuwa unguwa illa iyaka idan tukin zai bayu zuwa ga wa'insu abubuwa da ba daidai ba to wannan abubuwan da ake jin tsoro su ne ainihin za a hana su ne za su sa ainihin ya zama an hana wannan tuki misali jikunkuna na mata ba irin jikin namiji ba ne za ka yi mamaki ko ko za ka yi tausayi sai ka ga mace ta taho Allah ya kiyaye ita kadai a mota sai zo ta yi fanco da wani sufana din ma yadda za ta iya sawa ta fanci wala ba za ta iya ba kawai ya ga ta tsuguna ta yi tagumi sai wani ya zo ya dan taimaka mata ko taimako wanda yake na fi sabila ko na kudi in ta yi sa'a ta tsaya gaban yan bumburutu dama shi kenan sun samu kudi dole shi kenan hajji ya kawo a abin nan shi kenan ya tiliki a kwance ba taya kawai wannan wata ba za ta iya kwancewa ba to kaga Allah ya kiyaye sai ya zama ta yi doguwar tafiya kila ta je wani wuri mawuyacin abu ko cikin jeji sai ta tafi ita kadai taya ta zo ainihin ta bindige Allah ke ya yi ya mace ko abin da ya kamata haka sai ta shiga wani garare na rayuwa to saboda haka shi yasa da dama za ga wasu kasashe kamar irin Saudiya sun hana mata ta tuka mota ba wai dan ta tuka mota ya haramta a musulunci ba a rayuwa irin ta da mace za ta haura kuma ta je wani wuri mace za ta hau jaki za ta yi wane ne to duk kowane abun hawa daidai yake da mace ta yi tafiya ta illa iyaka abin da zai iya faruwa yayin lalacewar abun hawan ko kuma ainihin ita in ba mai addini ba ce ba ina za ta iya tafiya da wannan ainihin abin hawan wurare wanda suke ainihin na ba daidai ba abubuwa suna faruwa mara sake irin wannan to dan irin wannan abin da ake jin tsoro shi sa za a iya toshe kafar ba wai dan ta tuka mota a ce bai halatta a musulunci ba wannan yake cewa malam a ina ya kamata a tsaya in za a yi sin za a yi wa gawa sallah namiji ko mace idan namiji ne tsayawa ake daidai saitin kansa in mace ce kuma daidai tsakiyarta a nan ake tsayawa wannan yana daga cikin za a ga cikin risala abu muhammad da aka samu tuntuban alƙalami ko in ce akwai hadisin da ya dogara da shi bai inganta ba cewa shi sai ya akasa cewa idan mace ce a tsaya saitin kanta namiji a tsaya ainihin tsakiyarsa to shi yasa mai masalikud dilala fi takhrij ahadith risala da yazo ya tambihi akan nan cewa to abinda malam ya faɗa shine akasin abinda ya inganta a sunna yazo a hadisi Anas bin Malik an kawo ainihin makara ta namiji sai tsadidi saitin kansa da zai mai sallah to kun bayan an dauke aka kawo ta mace sai tsa daidai tsakiyarta to bayan an yi an tafi sai wanda cikin tabi'ai yake cewa na ga an kawo gawan namiji sai ka tsaya daidai saitin kansa gawar mace kuma sai na katsa daidai tsakiyarta ya ce wannan haka nan kaga mazan Allah ya ce kwarai shi ne sunna to kaga anas dan malik su ne kat a cikin harkan hadisi don ka iya tema sai na anas kusan shine lamba ta uku ko ta biyu a wajen yawan rawaito hadisai to sai mai tambaya ta gaba yake cewa malam idan aka yi sujudu shukur bayan an gama bayan an gama adadin da ake yi malam mutum zai iya sa bukatarsa a cikin sujuda to ita sujuda shukur wani adadi ne sujuda shukur sujuda ce ake ainihin guda daya kuma ba laifi ne ba da mutum yi addu'a a ainihin lokacin da ya sujudu shukr amma ban san cewa wani adadi gare ta da ba kwaya ɗaya ce yace malam yin sallah raka'a biyu bayan kiran sallah shin sunna ne ko mustahabi eh kun sha jin hadisi da yake cewa baina kulli azarin salata tsakanin kiran sallah biyu ma'ana kiran sallah da ikama ya rata yi sallar nafila akwai hadisin da bai inganta ba cewa baina kulli azanin salatin illa al-maghrib to wanda ya kara wannan illa din shi wannan bai inganta ba amma duk sauran da suka zo da wannan lafazi da sun fada sun inganta imamu ahmad da isaac ibn rahawiya suna cewa yin wannan nafilan mustahabbi ne ma'ana an so kai in baka yi ba to shikenan ka rusa lada amma baka yi laifi ba wannan yake cewa malam me yasa mu ahlus sunna ba ma sallah da takalmi kamar yadda annabi sallam ya aikata kuma ya faɗa wallahi malam wasu suna inkarin haka inkarin haka suke don allah malam a yi mana bayani to <laughs> wato abinda nake so ba allah fahimta ibada da kuma ta fassara ayoyi a dunga la'akari da zarfi zaman da kuma zarfi makar yanzu daga cikin matsalolin da ake samu a wajen malaman tafsiri ba sa la'akari da ayoyin da suka sauka a wani yanayi na rayuwa irin ta madina yanzu irin su fa'izan salakal ashhurul hurum faqatul mushrikin haythu wajadtumuhum khuduhum wasruhum sai ka zo yanzu kana ga to gashi Allah yana cewa duk inda aka ga mushrike a a karkashe su duk an bari suna ta yawo kaga wannan mutum ya zamo ainihin dan ataba ya zamo ainihin kwata-kwata bai san me malamai suke cewa a bisa irin wannan ayoyin ba akwai ayoyin da za ka cewa sun sauka da wani irin zafi saboda yanayin da ake suke saboda irin abin da suke fuskanta idan ba a yi musu wannan saitin ko taujihin ba su su zama a cikin matsala lokacin da ake zaman lafiya za ga ayoyin da suke sauka sun saba da lokacin da ake tashin hankali to kai sai ka zo ana zaman lafiya sai ka ɗauko irin wa'anta ayon kuma kana so sai an ɗabbaka sa irin wannan halin kaga ainihin sai ya zamo karu rusa kuka ka gina to shi sa hatta irin wannan eh, sallah da takalmi hadisai da dama sun yi magana bal akwai hadisin da yake cewa ku saba ma yahudawa ku yi sallah a cikin takalmi domin ba sa yi sallah a cikin takalmi su to amma abin da ya kamata Allah ta malam ka hararo ya yanayin masallatai suke a wancan lokaci masallatai a wancan lokaci ko da ban kasa babu yanzu ɗauko hadisi manzon sallam yana yayi umarni a tsabtace masallace a gyare su kai kuma sai ka je kata ko kura da kwata sai ka shigo mana da takalmi sai mu ce to ai Allah sai a tsabtace masallace kai tsabtace masallaci kake ko daudatar da shi a wancan lokaci yawo in yi suka bakin kawai sai ka dan tona ka zuba ka rufe karkashin kafafuwanka saboda yashi ne ba wata matsala to kai yanzu zaka samu masallacin wani tayin ne sai ɗauka ido yake wani ainihin kafet ne to sai ka zo ainihin kata ko abubuwa sai ka zo ka shigo da su a masallaci kuma sannan sai ka zo gaban wanda sun da harfi addini sai ka ga makiyin Allah yanzu dan Allah mu ko gaban sarkin garin nan ne ko baban ka ka tsaya da takalmi ka kai ma Allah rashin kunya domin ka zo gaban Allah da takalmi kaga idan suka mammauje ka jahilan wurin ba fi laifi ba kai ne kai laifi in ka so ɗabbaƙawa ka je a cikin shagon ka in wanda yake shago ne a kan kafet ɗinka shi ke na take salar takalminka ba komai kai ta shafa amma mu yanzu in ka shigo mana wannan masallacin takalmi sai a yi waje da kai domin matsalar sallama sai a tsabtace masallatai a gyare sai kuma za ka ɓata mana masallaci in ka je ka samu irin wannan masallatan ba da ɗan ƙasa kuma ka samu ɗaliban ilimi ne ba jahilai ba to sai ka shiga da kayanka wani malamin mai yana fada mun shi ma wani ɗansa sai ya zo ya ji ina jiko a bayar ne sai ya ji wasu ɗalibai sun suna cikin tattaunawa suna yin turanci a masallaci yake ta ba kajo suna turanci a cikin masallaci ma'ana wai kamar suna ashar yanzu don allah mutanen da rashin wayewa har ya kai ana ganin yin wani yare kamar ba hausa bai halatta ba to sai kaje musu da takalmi wani abokinmu yanzu aka muna tare da shi a legal muna koyarwa yake faɗa min ƙauyen garin nan wani abokinsa ya je wani masallaci to sai ya samu ladani baya nan sai ya karbi zakarancin idan liman ya ce sami Allahu liman hamida sai ce rabbana wa lakal hamdu bai ce allahu ba ashe liman ya zo iya wuya limami ba shine limamin jama'a ba wai mamu ba yace wallahi yana sallamewa daga sallar sai ce kai yaro shakiyancin ku na birni bai kawo nan ba yanzu a ce limami bai san cewa ta zo da sigogi wajen hudu ba rabbana lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu allahumma rabbana lakal hamdu bai san wannan ba shi kawai sai ka ce allahumma rabbana wa lakal hamdu in baka yi wannan ba duk sauran kuskure ne to me kake zato mamunsa zai yi in wannan shine malamin to sai ka je gun irin wayannan kace zaka yi sallar takalmi wallahi bai hude ne ka turgumi ce wallahi mun ga bakin bai hude da takalmi yazo yana sallah wannan yare na Allah kaga duk abin da suka yi ma wannan kai kaja to saboda haka ya halatta a yi amma muna cewa karka shigo irin masallatan da aka gyara irin wannan in ka samu irin wayancan wanda ba a yi wannan mutu sai ka je kai da karka shi ma gaban ɗalibai Amin. wannan yake cewa ka taba fadar wasu halaye wanda ka ce ba su da alaka da ilimi ko jahilci daga cikinsu akwai kyauta da ruwa don allah malam a maimaita mana su don mu rike su ta aiwannan suna da yawa kusan duk hali da ya shafi halin zuciya bai da alaka da karatu yanzu jarunta da ragwantaka ba su da alaka da karatu jarumi haka Allah ke su jarumi ko bai karanta komai ba shi kuma wanda yake rago ko bai karanta sa rago ne kun sha jin abdullahi bin zubair ya taho yana dan yaro matashi sai na umar Allah ya masa kwarjini duk wanda ya hango umar sai ya kauce masa abdullahi ibn zubair a cikin yara tun yana dan matashi kila bai ma rufe shekara goma ba matasa yan uwan hango umar duk sun kauce shi kuma sai ya tunkaro umar gadan gadan umar ya ce abdullahi ya duk yara yan uwanka sun gudu kai kake gudu yace to na farko dai hanya ta ishe mu shi yasa ba sai na ratse ba kuma ni bana da wani laifi da ake tuhuma ta ballan sana'in gudu bai duka shekara goma da Allah a lokacin kaga haka Allah ya ta da kakkiya to amma kuma ka iya ganin ainihin wani malami alaran ma da an ce shi zai riga kuwa shiga gida ta saboda haka misali da jaruntaka da tsoro kyauta rowa haƙuri zafin zuciya duk wannan masu da alaƙa da karatu haka Allah ke yi wa dan adam suna da yawa duk irin wanda ya zama ɗabi'a irin ta zuciya za ka samu haka Allah ke mutum idan na kirki ne Allah sa ya karatu sai zama nurin ala nur wannan kuma bai nuna cewa ba a koya ba domin ana cewa inna sabar bi tasabbur kana iya koya ma kanka hakuri kana iya koya ma kanka kyauta kai mutum ne marwaci matsolo daure in ka samu naira dubu ɗaya ka ba da naira ɗari ka ji ba daɗi ba daɗi ba daɗi to sai ka daure ka kasa bacci in ka tono naira ɗarinka to daure gobe ka sake yi jibi ma sai ka ji abin yana ɗan sauka kana ɗan sabawa a yi ma wanda ka kasa daurewa a yi ma ka zuciya to in kana ɗan daddaurewa a hankali a hankali sai ka ji ka koya saboda ka ana koyon kyauta ana kuma ilimin koyon haƙuri wasu ba su da shi amma suna iya koya amma gaskiya yana da wahala ƙwarai-ƙwarai da gaske mun sha faɗa yanzu akwai suleiman ibn hiran malamin su maliku ne babban malamin hadisi ne amma saboda zuciyar da Allah ya masa kariya ya kawo gidansa don ta kori ɗalibi kasu dame shi kariya kariya ta mutu yake ta mai al'amur bin ma'arufi ta mutu kariya malamin hadisi ne in ya koya ma matanin hadisi ka ce to Allah gafata mana ai kuma sai an bani isradi kun baya gani haka yake dan dare dare sai ya kama kanka ya kuma a jikin mangoci haza kuwa isnad kuma ɗalibai su je gobe sun san hadis zuciya gare shi duk karatun na san bai san biya kuɗi ba kuma kuma ya ce maka malami su maliku ai ka san dole ba karamin malami ba ne to amma ka Allah ya ce zuciya yadda ka san me to kuma da haka da irin wannan haka Allah kan yi bayansa suna da yawa abubuwa bai tambaya ta karshe ce malam shin da akwai hadisin da ya ce duk wanda baya addu'a shine wanda ya bi kowa hasara to ba zan iya tuna akwai wannan lafazi ba amma ayar ƙurani tana ta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin rashin roƙon Allah alama ce ta girman kai Allah yake cewa ku roƙe ni na amsa muku wanda duk yace yayi girman kai ba zai roƙe ni ba to zan shigar da shi wutar jahannama yana kaskantacce domin rashin buƙatar wani abu sifa ce ta Allah Allah ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ko mutane kaga kowa da ko Allah bai toge kowa ba an tumul fuqara wa ila Allah ko ne mabukata zuwa ga Allah subhanahu wataala dun mulkin ka sai ka bukaci tela dun mulkin ka sai ka bukata wanda zai kwashe maka baya a Ba ba sarakin da zai zo ainihin ya dauko yankin garwa ya kwashe bayarsa ya zai zubar dole sai ya bukaci ainihin masu amalanke ko masu kurkura dun mulkin sa sai ya bukaci ainihin wanda zai masa abinci ana ba mu labarin wani basarake daga cikin sarakuna irin na da ya ƙi ba da kuɗin tefanai sai aka ƙi kawo masa abinci ya shiga ya fito ya shiga ya fito sai teke da kadiya mun ci abinci kuwa <laughs> sai Allah ta bugi sarki a sa abinci take ji tsoron Allah <laughs> to ka ga ma'ana dole na bukata abinci saboda ma da mulki wai ba zai bai san bai waita zaki mun ci abinci kuwa a sai Allah ta bugi sarki a an ci abinci ya ce ji tsoron Allah to ma'ana kenan dole ne sai ka bukata ko kai waye sai ka bukaci wanda zai taimaka maka harkar rayuwa Allah ya samu dace lokaci ya riga ya nisa sai mu tsaya a nan abin da muka daidai muna fata Allah ya ba mu lada kusa da Allah ya fi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh